assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa na jama'ar arewacin najeriya wasu fulani yana muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau da safen nan ranar asabar mun waye gari na ji saurari wani mutum mai magana da yawun shugaban kasa muhammadu buhari wanda ake ransa garba shehu yana faɗin son zuciyarsa da abin da suke so da su da shugabansu muhammadu buhari ko in ce shugabanmu to amma abin da mutane su fahimta a kan muhammadu buhari har yanzu mutane sun kasa fahimta da wanda suke tare da shi mutane ne suke yin abu na biyan bukatar kansu ba biyan bukatar najeriya ba idan ba manta ba muna yi wa muhammadu buhari irin soyayya ce mm, makauniyar soyayya domin kansa yake ƙauna da iyalansa saboda mutane ba su manta ba ɗansa ƙwaya ɗaya ya yi haɗari a babur a abuja hankalinsa ya tashi ya tashi hankalinsa saboda ɗansa kwaɗaya duk inda ake kai ɗaya kai ɗansa amma kar ku manta shekara hudu biyar a zamfara ana hallaka mutane ba ji ba gani ana sace su a kama ƙauye kamar ana kashe awaki ko kaji a ce an kashe mutum tamanin an kashe mutum saba'in an kashe mutum ɗari saboda babu ɗaya daga cikin 'ya'yansu da ake kashewa na rantse da girman allah a mutanen da ake kashewa da an kashe 'ya'yan ministoci guda goma da 'ya'yan gononi guda biyar ko 'ya'yan gononi guda goma ko 'ya'yan manyan kabinet ɗin shi guda biyar ko shida wallahi azimu al'azimu da yanzu wani abin ya kare. mutanen zamfara ku yi haƙuri da mutanen kaduna wayannan masu garkuwa da mutane bindiga suke saya, suke yin abin da suke yi duk mutumin da ya jira sai buhari ya kare shi daga ta'addanci to wallahi al'azimu sai dai mutu a cikin ta'addanci domin ba a taɓa yin wani shugaba a najeriya da yake da mummunan girman kai da gaddama da taurin kai irin buhari ba soyayya muke masa mu ne muke sansa ba shi ne yake samu ba domin da mu yake so alaji masu garkuwa da mutane idan sun yawa a din najeriya su dubu ɗari 'yan boko haram in sun yawa su miliyan ɗaya a yankin arewa mun fi mutum miliyan ɗari alaji a ce wai wa'annan masu garkuwa da mutane a cikin daji dajin nan fa ba kilomita ba fa kilomita miliyan ɗaya ba ne ko kilomita miliyan biyu daji ne kilomita ɗari ɗari biyu suke ciki idan mutanen zamfar za ku tashi daga bacci ku tashi daga bacci ba talaka ba mai kuɗi kowa ya nemi makamin da suke nema suke samu ku farwa jeji wallahi sai kun karar da su su bindiga kowa ya nema in yana da inda zai samu jami'an tsaro mutane na irinmu dan sanda mutum ne irinka soja mutum ne irinka yana da mata yana da 'ya'ya an tura shi an kashe shi babu abin da za a yi masa ba kuma abin da ake musu ga sunan sun mutu iyalansu sun tagayyara ba su da ƙwarin gwiwar tinkarar wani ma saboda me saboda su shugabannin sojin da shugabannin 'yan sandan su ma ta kansu suke yi mutane ana ta kashe al'umma ka kasa ɗaukar wani mataki kullum sai taro shi tsaro taron banza kuke tara kuɗin mutane kake ƙara raba musu suke ƙara rabawa a zankaninsu suke kuma ci gaba da ƙyalewa ana halaka mutane yanzu da kanku kun nuna mana cewa ba gaskiya kuke ba an kama malami kwaya daya Ahmad Suleiman ka kun nuna wa duniya daman abin da ake yi kun sani shi ya aka a karbo shi kuma ya aka yi aka kasa karbo mutane shi kaɗai ne mutum da aka kama mutane nawa ake kashewa saboda haka shi ne fi kowar mutum daraja a Najeriya da su malaman da suke da son zuciya su kan suke taron addu'o'i wa shi me yasa ba su gaba da yin addu'o'i wa sauran al'ummar da ake kama ba mun yi bakin ciki an kama shi a matsayinsa na dan uwanmu masanin alkur'ani malami muna bakin ciki kuma dukkan wani mutum musulmi dan arewa ya yi addu'a Allah fitar da shi daga cikin wani halin to amma gwamnati ta nuna mutane cewa daman abin da take yi ba gaskiya ba ne domin ita ta samu hanyar karɓo shi ba wani mahaluki da yake ta'addanci a duniya yake da waya har yake waya da mutane a ce wai an rasa inda yake a wannan guri da muke ciki a yau wannan abin da kuke kuna da talakawa ne shi garba shewa kullum zai fito shugaban ƙasa yana cikin bakin ciki yana damuwa da ya damu ya yi. shi shugaban kasar ne zai tashi da kansa ya tafi dajin ya kamo su ba tura zai a kamo su ba ka tura wancan ya je bai yi ba to ba ka canza shi ka tara mutane a gindinka suna sa ana kashe al'umma saboda ba 'yan kwaki kashe ba 'yan wanku kashe ba babu ruwanku a sai an karar da mutane ana ta gayar al'umma tunda ba 'ya'yanku bane ba 'yan uwanku bane saboda haka babu ruwanku mutane su tagayya su lakanta a je ƙauye a shafe ƙauyen a je wannan ƙauye a shafe shi a kama mutum an kama mutum direba bai da ko sisi direba ne na mota bai da ko sisi sai da aka sai da gidansa aka sai da gidansa rikinsa a karɓo shi yana da 'ya'ya 27 kun tagayyara su da dan ku aka ka taɓa da an samu solution abin da ake ciki a yanzu dajin zambisa da dajin zamfara ya fi daga nan zuwa ya kai tsawon sake daga nan zuwa amerika ne tsawon jejin kilomita miliyan ɗaya ne tsawon jejin wanda ba za a iya killace jejin a gano ɓata garin ba daga ciki kullum kuna mana labari guda ɗaya kuma da mu awaki yadda kwalan ku suke sun mutu ba ku da kwalan mai kyau kun dauka cewa kowa ma kwalan take yan najeriya ba mahaukata ba ne ba wani mutumin da zai zo ya dinga daukar mahaukata mun waye a duniya muna yawan duniya a ce wai wani jeji na sambisa saboda kun rena wa kanku hankali ku shugabannin tsaron yadda kwalan ku suke sun tattoshe kun kowa makwalon shi ta toshe kuna zama a tebur kai kuna shan shayin ku kuna faɗin abin da ranku ya ga dama a ce wani jeji sambisa ba ƙasa ba jeji ba wa ƙasa ba ga kamaru a nan gefen ga chad a nan ga niger ga nigeria wata ƙungiya ba ƙasa ba wai tana cikin wani jeji shekara tara wai tana kashe mutane ƙasashe guda hudu sun kasa tara wannan dajin saboda kun rera kanku hankali kun ɗauki mutane dabbobi ko jahilai ƙungiya ba ƙasa ba ta zauna shekara tara a wani wuri ga kamar ga chad ga najeriya ga Niger ƙungiya ta zauna shekara tara a wani wuri a ce wai arsa da za da ita sannan yanzu ta tashi daga wancan layin kuma an canza wani sabon salo kuma wasu fito su 'yan daba ne a cikin daji suke sata mutane a basu miliyan goma miliyan ashirin kuma duka wannan abin da ake yi an kasa ɗaukar mataki to ku gane kushe wani arewa ƙalubale ne a kan ku gabanin arewa Abin nan da kuke ganin sa yana tahowa kaɗan kaɗan a zamfara ya fara bulla katsina da sakkwato to zai kewaye ƙasar yankin arewa me yasa babu shi a yankin kudu na yarbawa Dan shugabanninsu sun fi na arewa hankali da ƙaunar al'ummarsu ko mutum ya yadda ko bai yadda ba haka yake bai ba za ka shirya zalunci ka ci al'ummarsa ka ba shi kuɗi ya karɓa don kashe al'ummarsa ba ba zai yadda ba in kuɗin ne sai ya karɓa kuma ya ƙi yadda da ka amma baya yiwuwa shugaban tsaro ɗan barno sakataren tsaro ɗan barno waye ɗan zamfara Duka waɗannan shugabannin 'yan arewa ne kuma wannan masifa a arewa take saboda su iyalan siyawa suke a jirgin sama ba sa bin hanyar ƙasa ɗaiɗaikunsu ne suke bin hanyar ƙasa kuke bari ake mana rashin adalci ake hallaka mana yan uwa ba ka da yancin zuwa sakwata lafiya lau daga kano ba ka da yancin zuwa kaduna lafiya lau daga abuja kana cikin musiba kana cikin tashankali kana tafiya bera in ya gita hankalinka sai tashi kuma kun sani kun gani kuna kallo kullum ci ake yi za a yi ofirishin waye ofirishin waye duk operation karya alaji a ce jejin birnin gwari da bishi kilomita ɗari biyu har zamfara ko kilo ɗari biyar ne a ce mutane sojojin najeriya wanda suna iya yaƙi duk duniya suna iya zuwa su yaƙi a ce wai su wannan sojin wai sun kasa ƙariya da wannan yan dabar abu sai ƙarfi yake ƙara yi to wanda yake da confidence akan Buhari mu da muka yi shi taranmu muke ƙaunarsa muke tamar kamfen baji ba gani wallahi azim ba abin da zai mana wallahi ba abin da zai mana saboda da zai yi da ya yi ba wani shugaba da yake zama da al'umma ya tsaya wai shi sai ra'ayinsa kawai in yadda da kai kana da kyau ba ka da kyau ya kake kawai da ka yadda alhaji sai na rasu da sassalam yana da sahabbai kuma ana kawo shawara a fadar annabi sassalam ya karba dai wani buhari kawai ya zo alhaji shi ba zai yadda da komai ba sai abin da shi yake so tun da wanda ake kashewa ba yayansa ba ne to mu mun dawo daga kwanarsa wallahi wallahi mu mun dawo daga baya yiwa a yankin mu kullum masifa ce ba mu da yancin rannan da kirmaka sha da ka ga mota tana binka a baya hankalinka a tashe ki mun bar birnin kabi kafin mu zo zuru hankalinmu yana tashe da mun ga mota kana gudun wuce sa'a da kyar zaka je inda zaka je wannan abin ba daidai bane wannan abin ba daidai bane idan zai jizance na gaskiya wayannan shugabannin tsaron duka ya canza su duk wanda bai bai kore shi mai taya amma kana ce wa mutane alaji suna halak suna kallo an harka mutane yanzu an kama mutum kwaya daya sun tashi sun je sun karbo shi to kenan sauran ma ana iya karbo sauran sauran ma ana iya karbo su yi iya da su kenan wanda bai san kowa sai dai halaka mutanen da suka sha rana suka sha zafi suka ga duk bala'in da suka gani suka zaɓe ka a matsayin shugaba babu ruwanka da abin da ke damunsu wannan ba daidai ba ne shi garba shi yau kullum ya fito to yana damuwa da ya damu mai yi mun ji shi kasa yana damuwa da ya damu sai ya mi ba abin da ya damu babu abin da ya damu kuma malamai ku tura siyasa daga cikin tsarinku. kamar yadda kuka jajirce kuka yi ta addu'o'i aka sako wannan bawan Allah muna cikin murna mana jin daɗi to sai kuma ku ci gaba da jajircewa da addu'a mutanen nan da kuka gayawa suka karɓi wannan to kuma sai ku ƙara gaya musu su karɓi wancan kuma a daina kenan kowa in ba taɓa nashi ba shi kenan sai ya kwanta ya bacci sai ya taɓa ɗan uwansa sannan zai magana wannan adalci ne a musulunci ba sai ba a magana ba manganin da ake yi ba a yi irin wanda ake yi yanzu ba kaga ba adalci bane kenan da sai a jajirce a yi ta yin maganganun har sai an samu canji ta wallahi mutanen zamfara ku tashi ku ɗau doka a hannunku ku nema wa kanku mafita rana ɗaya ba wani magana wane wane ne ƙauyuka da birni a rajin tunkari su wallahi wallahi kan adon dinga zuwa ana kashe mutum ashirin talatin wallahi ga a tunkari su in mutum dubu sun mutu a lokaci ɗaya an san an ƙare wannan sabgar amma su zo su share wannan ƙauye gobe share wancan jibi kuna zaune kuna kallo kuna jiran gwamnati to wallahi ƙarewa za ku yi haka wallahi ƙarewa za ku yi gara kowa ya shahada a fita kawai shi ne mafita yawwa mutane ne suke wani kuskure a rayuwa buhari ba barawa ba ne wallahi mun yadda shi ne dalilin sa muke ƙaunarsa muke son sa to amma kasance mutum ba barawa ba kuma ba shi ne fesa ya iya mulki ba ko yana da adalci rashin sata wani abu ne a zuciya ba na bukatar cuci kowa daban ina kallo ana cutar kowa kuma daban haka mun kasa bambanci buhari ba barawo ba ne da buhari ba zai iya tare mu ba rashin sasa wani abu ne daban akwai turawa kafirai wanda suke ba barayi ba ne just mu ji ka na Uruguay yi da kosisi ya mutu Ba yi da kosisi gidan gona da yake ba gidan gona matarsa ne makafiri ne saboda haka ba wai rashin sata ba ne ƙoƙari a'a rashin sata ya zaɓi haka ne akwai ɓarayin da suka yi abin da bai bayi ɓarayin ne a gwamnati kuma sun yi irin aikin da bai ba kuma da sun samu dama sai abinda abin da bai bi wallahi ba barayi ne amma barawan da zai tsaye rayuwar al'umma zai taimaki rayuwarsu satar da zai ta yi mana kudin in ya ɗiba ƙura mai da su dai ƙarshe dai mutuwa zai basa aiko ko ya mutu bai wa 'yan uwansa ko ya mutu bai wa turawan dole dai sai ya bar kudin yana so baya so su ya bar su ko ya mutu ya bawa turawa ko ya bakin ciki ya bar wa yan uwansa ko ya bakin ciki ya kai turawa ya mutu su cinye ko ma dai ya yayi zai mutu zai bar wannan kuɗin saboda ka rashin sata ni a wurina ba hujja ba ce domin me za a samu ɓarawo adali wallahi barawo ne ya saci kuɗin kuma ya yi mutane aikin suke bukata bari mu ba ku ɗan ƙaramin misali kwankwasa ɓarawo ne amma a arewacin najeriya ba a taɓa samun gwamnan da ya abin da ya ba kuma da ya samu zama damar zama shi kasa wallahi azim ba zan ka fara ba sai ya abin da wannan baharin bai ba saboda wannan ba zai iya kurba da ci ba zai iya ba alhaji kullum ci ake za a yi za a yi a yi haƙuri to a yi haƙuri idan ma kare kuma a cikin haƙurin towa kuma za a yi mulkin hakika mun ji mun yadda za mu yi haƙuri mun yi haƙuri kuma to amma mun kare a cikin haƙuri kuma sai mulkiwa ko an ta gayyara mu haƙurin wanne za a yi kenan wannan ba zarci ba ne idan mutane za su fito su gaya masa gaskiya shugabanni na arewa su fito su gamar gaskiya wannan taurin kan da yake yi yana yin taurin kai ne domin abin da yake faruwa ba da shi ke faruwa ba ga bakin yawo kullum yana jirgin sama ya tafi da ƙasa shi bai taɓa yin taro ba duk an ƙasa taro sai ya je alaji saboda shi wasu yake cin aljihunsa da wannan zirga-zirgar tun da dole a biya shi kudin wannan zirga-zirgar da yake yi Ta in inda sata ba a takarda ai ya samu a zirga-zirga to ba jahilai ba ne muna ta karar da rayuwarmu saboda wani mutum muna son sa so kamar mutane su mutu da addoi da kuma kuma shi ba kake ba irin san da muke wa buhari 'yan najeriya talakawa da buhari yana son mutane kashi goma son da ake masa wallahi da najeriya yanzu ba ka take ba saboda ka shawara ta ga mutanen zamfara da mutanen filato da mutanen kaduna abuja mutane kowa ya tashi ya shirya jejin nan in za a tinkare shi a tinkare shi a yi ta kare <clears throat> jami'an tsaro babu abin da za su yi. an ba wancan bindiga wancan barawayar bindiga katuwa wannan yana bindiga karama wannan zai harbo ka da nisa wannan sai kusa <clears throat> to me zai yi shi na mai tsaron me zai yi soja da ɗan sanda me za su yi barawo da katuwa bindiga shi da ya karama kuma in ya mutu ba wanda zai mara in ya mutu ya mutu a banza ba wanda zai mara wani abu in ma kudin aka bayar a bashi na fanshan ko na meye ma dai wani kato ne zai cinye suna kasuwanci da jin mutane kullum zama suke a tebur su kewaye tebur su shashayensu su labari su ɗabi an al'umma su tura a kashe su ƙara ɗiba wasu su ƙara turawa wannan ba adalci ba ne mu gaya wa junanmu gaskiya ɗan arewa wannan bala'in baya faruwa a kudu baya faruwa a wurin yamurai baya faruwa a wurin yarbawa to dan me zai faru a wurin mu mun fi kowa yawa a yankin arewa kuna mai arewa wannan jama'a kullum sai mun zo nan garba shehu yana magana shugaban kasa yana cikin damuwa